Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Idan kuna biye da mu a makon jiya na yi Abdulrahman ɗan baba tambaya akan wata cutar da ke ɓanna a gonakin tumatir a wasu sassan Najeriya yanzu haka. To watakila ba za a rasa wasu manoman tumatir da ke zamna suna sauraron wannan shiri yanzu haka ba, kuma na tabbata za su so samun ƙarin bayani da ilmantarwa akan wannan cuta ta tumatir da kuma abin da ke kawo ta. Ita dai daga wani irin wannan da yake ganin kamar malam buɗe littafi ɗin nan, mm. daga nan yake fara rayuwan shi. to bambancin shi irin za ga malam buɗe littafi ɗin sanan kala kala shi wannan za a gan shi ɗan tsamararre ne mai ruwan ƙasa yana da ɗigo-ɗigon baki-baki a jikin shi a fakafakan to wannan ba shi ne ainihin mai cutan ba shi wannan ana ce mishi leaf miner yikan rika cin ainihin ganyen amfanin gona ne wurin mai ɗan taushi taushin ya rika gwaguye shi na gwaguye shi sai ki ga ganyen ya fara koma ruwan ƙasa ƙasa daga nan to in aka ce ganye maimakon ya zama tsanwa ya koma ƙasa ƙasa ko wani kala kin ga ba samar da abinci kenan to shine in ya ɗan yi kwanakin shi kaɗan ya saka ƙwayaye ya mutu kwayayen suka kyankyashe to su suka kyankyashe din nan ainihin tsutsan da za ta ake kyankyashewa ita ce ainihin mai bannan ita ce ainihin tuta absoluta din tsutsan nan ita ce za ganta karama ce ita ce take zuwa ta cinye ganyen amfani tana ci gefe-gefe har ya kai tsakiya daga nan in an in tumatir din ya fara 'ya'ya zai je sai fara cin tumatir din shi kanshi. kuma yadda yake sai ga gwagwaya yake yana buɗe sai ga yana yin kamar hanya yana ɗan ratsa hanya a jikin wannan ya bi ta nan ya bi ta nan inda ya buɗe hanya ɗin nan bayan shi ya yi ɓannan kuma wani cuta za ta iya samun kafa da za ta shiga cikin wannan wannan tumatir hmm. ko mai sa shi ya rufe daga nan shikenan sai ya rufe ta ci ganye ta hana shi samun abinci ya koma kaman ganyen ya kone sannan kuma shi kanshi tumatir din da ya samu an huda shi an ya rube shine sai ga yan cikin kwanaki kaɗan kawai gonan tumatir eh, ya yi kaman an sa mata wuta in ya faru yakan sa a rasa gonan gaba ɗaya ya ba a asara ba ne. Mm, yau ita wannan cuta tumatir kawai take kamawa ko kuma har da sauran tsirrai da shuke-shuke. A yanzu haka tumatir take kamawa. Akwai makamanciyanta wanda take kama dankalin turawa. da gautan nan gautan bello farin gautan nan mm. amma dai a yanzu haka din nan gonakin tumatir kawai take maɓanna kuma ko a wuraren ƙasashen da suka shawo kan matsalan wannan su ma da yawanci za ga inda ake samun gaba ɗaya ta yi ɓanna ta fi yin ɓanna da yawa a gonakin tumatir din ne a yanzu mm. haka ma da ta shigo mana gonakin tumatir din take la'antawa mm. yau abdul wannan cuta eh. tana da magani eh akwai akwai magani sai dai kuma ba a ce magani ɗaya kasadin bai mata aiki saboda shi kamar masanin can na saudi arabia a rubuce-rubucen da ya ya nuna cewa bayan da za ka yi ma ka shawo kanta in ba kayi yi abin da ake ce ma integrated pest management wato a haɗa hanyoyi da yawa na yadda za a shawo kanta a misali a rika samar da irarika wanda yake suna jure mata sannan ya zama manoman tumatir ne duk dabaran da wannan manomin tumatir yake shi ma wancan yake shi wancan yake yi gonakin da aka san cewa bana sun kamu da wannan cuta to ya kamata ana cire amfanin gona a sharon gona tun daga itacen tumatir din har zuwa ganyayyakinta kada a bar su a gonan ya kamata a fitar da su a samu wani wuri a bizne ko kuma a samu wani rami inda za a kone su gaba ɗaya saboda ko in ta kama tumatir a bana to kwayayen tunanin ta zuba tana jiran lokacin da za ta samu yanayi za ta sake bulla mm. sannan kuma eh, barin gona da ciyawa yana ƙara ba su mafaka kamar ita wancan na farkon malam buɗe littafin ɗin wanda da ita take haihuwan wannan tsutsa yawanci za ga da safe take fitowa da sassafe rana na fara yi sai ta koma ƙarƙashin ganye ta ɓuya ko da ka jefe shi ne kawai ita kila feshin ba zai same ta ba tana ƙasa in kuma akwai ciyayi a gonanka ko a gefen gonan ba a tsaftace shi ba sai ta koma sansan ya zama makoyanta to kin ga dole sai an rika kula da tsaftan gona sannan kuma akwai magunguna na feshi wanda suke taimakawa kamar su wannan eh, kamfani da muka je taro domin su a europe ah, sun ba mu bayanin cewa irin wannan matsalan ya faru a ƙasan kenya akwai wasu magunguna wanda suke amfani da su amma dai ba mu su a nan najeriya sai dai suna nan suna gwaje-gwaje eh, saboda ka'idojin shigo da magunguna a ƙasar nan akwai ka'idoji sai kamfani ta bi shi kafin a bata izinin da shigo da shi ta amfani da shi wanda yake kuma yana ɗaukar lokaci amma su da suke amfani da waɗannan magunguna gaskiya sun shawo kan shi anya kuwa najeriya ta wani ƙwaƙƙwaran tanadi game da wannan cuta Wai shin Najeriya na da magungunan shawo kan wannan cutar tumatir? Za ku ji amsoshin waɗannan tambayoyi a cikin shirinmu na rana ya ta yau idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Abdulrahman ɗan baba jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarhi. Da wadda ta haɗa mana sauti June Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.